This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani. da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com sauraron mu assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro kuma barkanku da hantsi ga labaran mai karantawa Jummai Alli. Dubban musulmi a ƙasashe daban-daban sun yi zanga zanga nuna ɓacin ransu dangane da ɓatancin da wata mujallar ƙasar Faransa mai suna Charlie Hebdo ta yi wa Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Wasu zanga zanga da aka yi sun bige da zama tarzoma, domin a jamhuriyar Nijar an kashe kimanin mutane hudu jiya Juma'a a birnin zindar da ke kudancin ƙasar. inda masu zanga-zanga suka bankawa cibiyar al'adu ta ƙasar faransa da wasu coci-coci wuta jami'ai sun ce wani ɗan sanda yana ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe haka kuma an yi mummunar zanga-zanga a birnin karachi ƙasar pakistan inda ɗaruruwan masu zanga-zanga suka yi aron gama da 'yan sanda an ba da rahoton cewa wani ɗan sanda wani wato wani ɗan jarida mai ɗaukar hoto wa kamfanin dillancin labaran faransa yana ɗaya daga cikin mutane ukun da suka ji rauni an kuma yi zanga-zanga a wasu biranen ƙasar pakistan ciki har da birnin islamabad da lahore a ƙasar najeriya 'yan sanda sun yi aron gama da masu zanga-zanga waɗanda suka rika jifa da duwatsu da kuma kwalabe tun da farko ɗaruruwan mutane ne suka je rungwano cikin lumana a titunan babban birnin ƙasar ɗauke da kati an kuma yi jerin gwano cikin lumana a manyan biranen ƙasashen mali da senegal da kuma mauritania sannan an yi jerin gwano a birnin amman na kasar jordan da kuma birnin istanbul kasar Turkiyya. amurka da ingila sun ce za su yi aiki tare domin rigakafi ko kuma dakile hare-haren musulmi masu ra'ayin riƙau Kasashen biyu sun yi wannan furicin ne a yayin da 'yan sanda a turai suka kama mutane da dama waɗanda suke zaton 'yan ta'adda ne. shugaba barack obama na amurka ya ce amurka tana tare da faransa da dukkan ƙawayenta kan barazanar ta'addanci ya kuma ce amurka za ta taimaka wa faransa ganin cewa an yi adalci a hare-haren ta'addancin da aka kai ƙasar a makon jiya shugaba obama ya yi wannan furicin ne bayan ya gana da prime minister ingila david cameron a nan birnin washington dc Mr. Cameron ya ce Amurka da Birtaniya dukkansu suna fuskantar barazana dangane da matakan tsaronsu daga mutanen da suke son su lahanta su. Jiya Juma'a aka kama fiye da mutane ashirin 24 a Belgium da Faransa da Jamus da kuma Ireland a ci gaba da farauta waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne a yayin da yankin ke cikin shirin ko ta kwanan yiwuwar a kai masa hare-hare. A kewayen birnin Paris, 'yan sanda sun kama mutane goma sha biyu da ake tsammanin suna da alaƙa da 'yan bindigan da suka kashe mutane goma sha bakwai a makon jiya a ƙasar na Faransa. A ƙasar Belgium kuma hukumomi sun kama mutane goma sha uku a sumaman da suka kai a duk faɗin ƙasar. Suna masu faɗin cewa ana kyautata zaton waɗanda aka kama 'yan wata ƙungiya ce da ke shirye-shiryen kaiwa wa jama'an 'yan sanda hare-hare. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an ƙasar Malawi sun ce ambaliyar ruwa ta kashe akalla mutane 176 kuma ana sa ran ganin ƙarin ruwan sama kamar da bakin ƙwarya cikin makonni biyu zuwa makonni uku masu zuwa. Jiya Juma'a mataimakin shugaban ƙasar Saulos Tilima ya ce tana yiwuwa yawan mutanen da suka mutu ya ƙaru domin an ba da rahoton cewa akwai mutane da dama da suka ɓace. Ya ce yankunan da al'amarin ya fi muni an kasa kaiwa a gare su domin ambaliyar ruwa ta yi gaba da hanyoyi. Gwamnatin ƙasar Malawi ta buƙaci taimakon ƙasa da ƙasa kuma ta ayyana gundumomi takwas na ƙasar a zaman yankunan da bala'i ya shafa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙiyasta cewa ambaliyar ruwa a sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi kwanaki ana yi ta tilasta wa mutane dubu ɗari da goma ficewa daga gidajensu. Kiran samar da wadatar abinci na majalisar ya ce zai yi jigilar fiye da tan ɗari na biskit da ke kunshe da kayayyakin gina jiki sosai domin biyan bukatun waɗanda ambaliyar ta yi wa ɓanna. shugaban shirin ba da taimakon na kungiyar nagari na kowa dr sudan borders a kasar malawi ya ce ambaliyar tana wato ambaliyar tana da ɗan kamar tsumani domin rafi ya cika ya kuma batse shirin ya ce ya damu domin mutanen da suka rasa matsugunansu suna fuskantar barazanar kamuwa da cututtuka a rashin wato a saboda rashin tsaftace muhalli. Shugaba Obama na Amurka da Prime Minister Ingila David Cameron sun ce duk wani matakin da za a ɗauka na azawa a Iran wani sabon takunkumi zai dagula shawarorin da ake yanzu da nufin ƙulla yarjejeniyar takaita shirin nukiliyan Iran. Shugabannin biyu sun furta haka ne wajen wani taron 'yan jarida na haɗin gwiwa a fadar shugaban Amurka ta White House bayan da shugabannin biyu suka zanta. Mr. Obama ya fito ƙarara ya shaidawa Majalisar Dokoki cewa zai hau kujerar naƙi a kan duk wata dokar da za ta buƙaci a azawa Iran sabon takunkumi. Mr. Cameron ya ce shi da kansa ya tuntuɓi wasu shugabannin wato sanatocin Amurka a kan wannan batu. Shugaba Obama ya buƙaci 'yan majalisar da su ɗan sarara na wasu watanni a gani idan zai yiwu a magance batun nukiliyan ba tare da bigewa da yin yaƙi ba. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ga Mamai Salisu Rabi'u nan zai bayyana mana irin rahotannin da shirin namu na yau ya kumsa. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahoto guda ɗaya a game da matsalar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa Baya ga wannan rahoto kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a karamar hukumar Ɗanbata da ke jihar Kano a ranar 19 ga watan Agusta na shekarar da ta gabata. Don haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin. Ka gaishe ka Salisu. na cimma muradin karni likitoci a maraɗi ta jamhuriyar Nijar sun ɗaura ɗamarar yaƙi da mutuwar mata da ƙananan yara yayin renon ciki da haihuwa. A wani yunkuri na kawo rigakafi da ɗaukar matakan rage mutuwar mata masu ciki da ƙananan yara, sashen kula da lafiyar mata da ƙananan yara SL da ba da horo ga likitoci masu karɓar haihuwa don ƙwarewa kan aikinsu. Malam Sumail Isufu mai kula da wannan sashi a hukumar kare lafiya ta jihar biyar da dalili don kowar ake bazu ya ake aihuwa ya makinta aihuwa ya ake kula da ita ya yara da an ka aihuwa ya ake kula da shi kare mutu sauran sauran mata masu ciki duka ya ake ake kula da su shi da ake basu horo dama kun taba gani akwai matsala ne da hako ka hiddo nan horo a matsala akwai matsala akwai amma alhamdulillah an ci gaba tun da da Niger mutuwa da aka yi a shekara ko an bi tike da yawa ake samu amma yanzu an rage amma har yanzu da saura to da baki an kare ba kwata-kwata shi sau ake mace ko guda ta mutu ba dalin mu ne ba so muke in mu samu a zo likita tar da duk mata sun aihu an kula da su ba a samu mutuwa ko guda ba sai sa ake kara musu horo ana kara musu iyawa bisa abin su dama su kariya. da mm. a ce wannan mataki ne kuka ɗauka na rigakafi. tun da an akwai wani objective ake mishi omd shekara dubu biyu wala da sha biyar ya kamata ake nijar ya rage da yawa cikin mutuwa mata da yara an rage da yawa ma an rage amma da saura to sauran nan ne ba a so ko guda ne ba masu ake yi da saura sai sa aka koya musu ana kara musu su sabi ah, ah, tsari ya zai kula da mata da yara likitoci kan maza kan mata daga sassa daban-daban na suka amsa kira malama abinatu sule wata likita karɓar haihuwar gidan rinji ta bayyana irin matsalolin da suke fuskanta da mata lalle a gidan rinji muna fuskantar matsaloli da yawa dan mace sai ta kai cikin matsala sai kaga an zaburo an nuho mu da ita Eh, marmakin a zo tun da wuri mu kula da lahiyar ta tun dan na ciki zuwa ga lokacin aihuwa sai ku ga mace ta yi zamanin ta gida wani bi ma ta aihu gida cikin harkar matsaloli da yawa sai ta kai in ta hasan nan a zaburo an yanzu ya kuka ji da wanga horo da kuke ɗauka lalle wanga horo mun gode muna godiya kwarai saboda ana nan ana ƙara koya muna wadda ne za mu yi mu matan nan wa'anda ke cikin matsala ko ya mu ba su tarbiya kuma hallo mu gyara haraka aikin mu bisa ga lahiyar su da lahiyar yaran da suke dauke da su ko bayan haka malam Sumaila Isufu na sashen bunƙasa lafiyar mata da yara cewa da SAR na mai da kira ga mazauna karkara musamman su muke yan kauye su ma su lura su kama hannu don su muke aiki su ka in mace tana nakuda tana wahala likita ina nan eh su zaburu su ta wajen likitan dan a kula da su kasu su bari mace sai ta sha wuya ana ke ana kaza kaza sai an sha wuya sai daga baya an gan ba sarki sai Allah lokacin a kawo ta likita mu ba dadi muke shi a kawo likita mu wata wani biyu mace bai ma minti biyu uku ta rasu to wannan ba masu shi mm. shi shine muke so ƴan kauye ƴan karkara sun su gane da Allah in sun ga mace tana nakuda a kai ki likita in mm. da wuri ta aihu da ya masa ma likitan bai iya ba babban karmi likita ne zai tura wurin wanda suka yi shi iya mm. aiki ga alkawarin da suka ɗauko gaban gwamnati to fa ta rage ga likitocin shiga tukurwa ya kan mutane dan kare lafiyarsu Mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar a gaida sha'ibu mani Da wannan rahoto na Sha'ibu Mani za mu kai ga ci gaban tattaunawa mu ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a karamar hukumar Ɗanbatta da ke jihar Kano a ranar 19 ga watan Agusta na shekarar da ta gabata, inda a yau za mu kawo muku jawabin Malam Ɗanladi Tanko babban jami'in yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro na jihar Kano wanda ya jawabi ga ɗaruruwan mata da suka halarci taron. na farko ba za a iya zancen malaria ba dole sai yi magana shi kan shi ma me yake kawo malaria din ko me yake kawo zutsan malaria abin da yake kawo cutar malaria ba wani abu bane wani karamin kuda ne wanda dukkanin karamin kwaro ne wanda dukkan su kun san shi wanda ake masa lakabi da suna sauro ko to amma sauran kala biyu ne jinsi biyu ne ɗaya jinsin baya kawo cutar zazzabin cizon sauro ɗayan shi ke kawowa amma bari mu faɗi ɗayan ana ana masa lakabi da suna Culex ana ji go wannan baya kawo zazzabin cizon sauro wanda yake kawo zazzabin cizon sauro ana masa lakabi da suna Anopolis sannan shi kansa wannan kwaran da muke magana sauran ko ba kowanne ne daga cikin shi eh, kowanne daga cikin su suke yada cutar zazzabin cizon sauro ba wanda yake yadawa matar sauran ita take yadawa ana jigo namijin sauro na anopolis shi ba iya yadawa to amma kamata yi mu sani me dalilin da ya ma mace ita take yada sauran ai eh, zazzabin cizon sauran ba a san shine dole sai ta sha jini sannan za ta iya samun dama ta nasa ƙwayaye ana jigo saboda sauro ba haihuwa yake yi ba ƙwai matar take nasawa idan ta nasa ƙwai zai ɗauki kwana daga biyar zuwa bakwai kafin sauran nan ya fito daga cikin wannan kwan da aka nasa daga kwan zuwa wani abu da ake masa lakabi da suna laba yana ɗaukar kwana ɗaya ne da 'yan awanni sannan daga laba ɗin zuwa pupa yana ɗaukar kwana biyu zuwa uku sannan daga pupa ɗin shine zaka ga sauran balagagge ya bayyana ya tashi to wani abin al'ajabi a tare da sauro shine daga lokacin da ya kyankyashe to daga wannan lokacin zai iya nasa zai iya shan jini idan mace ce ana jigo a la'akari da abin da na faɗa namiji a sauro baya nasa baya cutar zazzabin cizon sauro macen ce kuma umma sun saboda dole sai ta sha jini sannan za ta iya nasa kwai to anan nan bari mu duba mu gani ya ake ita cutar zazzabin cizon sauro take yaduwa daga kan kaina ɗanlaji zuwa kan usman ko zuwa kan hamisu yadda ake shine lokacin da ta zo shan jini saboda kamar da na faɗa dole sai sha jan jini sannan za ta iya nasa kwai to garin shan jinin nan ana jigo a nan take ɗaukar abin sinadarin da yake hasadar da cutar zazzabin cizon sauro wanda ba a gani da ido dole sai an yi amfani da wani kayan aiki na musamman na asibiti sannan za a iya gani ana masa lakabi da suna plasmodium to wannan shine sinadari da yake hasada da cutar zazzabin cizon sauro to idan ta sha jini gare shan jini na ta hadda shi ana jigo to lokacin da ta je shan jini gun wani kuma ta dauka daga kaina dan ladi za ta kan hamusu ta sha jini to idan ta je gare shan jinin nan sai kuma ta saka wannan kwayar sinadarin zazzabin cizon sauran na malaria wanda ba a gani da idanu to daga lokacin da ya shiga jikin mutum wannan sinadarin da ba a gani to wannan shine ɗan ba na cutar malaria wanda yanzu za mu fara magana a kai daga lokacin da sauro ciji mutum ana jigo ba wai a ce yau ko yanzu sauro ya cije ka ka fara nuna alamomin zazzabin cizon sauro yanzu ba a'a dole sai ka ɗau aƙalla daga kwana hudu zuwa kwana bakwai lokacin da ita wannan plasmodium ɗin da na faɗa ta kewaya jikinka ta girma ta hayyafa to daga lokacin da ta hayyafa daga wannan lokacin mutum zai fara nuna alamomi na zazzabin cizon sauro ana jigo a nan ina so a gane sau cutar zazzabin cizon sauro ba ita kaɗai ce cutar da sauro ke yaɗawa ba ko kuma ita wannan macen anopolis ɗin take yaɗawa ba muhimmai waɗanda suka fi yaɗuwa a nan ɓangaren mu na yi magana ɓangaren mu ɗan bata ko kano ko akwai zazzabin cizon sauro sannan akwai tindirmi su ne muhimmai ana jigo to yanzu magana sauro miki a magana zazzabin cizon sauro miki daga lokacin da ta wannan cizon kwayar cutar ta samu kwana hudu zuwa kwana bakwai ta yadu ma'ana ta kai wani matsayi da wanda lokacin da ta kai wannan matsayin shine mutum zai fara ganin alamomi to alamomin zazzabin cizon sauro ba ɗaya ko biyu bane alamomin sun kasu kashi biyu ne ana jigo akwai yan ƙananan alamomi waɗanda za a iya ganin su wanda za a iya ji waɗannan ƙananan alamomin sukan fara ne kamar da irin rashin sha'awar cin abinci ɗan zazzaɓi ciwon kai kasala ana jigo da ɗan ciwon gaɓoɓi to waɗannan su ne alamomi ƙanana na zazzaɓin cizon sauro to idan ka ji waɗannan duk baki ɗau wani mataki ba to bayan awa ashirin da hudu to gaba ɗaya alamomin kuma waɗannan za su kau waɗansu kuma su bujuru waɗanda su ne ake musu laƙabi da suna alamomi masu hatsari na zazzaɓin cizon sauro to a nan bari raba biyu akan mata masu juna biyu da kuma 'yan yara ko bari mu fara da kan 'yan yara wanda ba su kai shekara biyar ba waɗanda illar zazzabin cizon sauro ta fi tasiri a kansu dama zazzabin cizon sauro tasirinsu a cikin rukuni mutane biyu ake sukan kai uku wani lokaci na farko 'yan yara da ba su kai shekara biyar ba mata masu juna biyu da mutumin da ya zo daga inda babu sauro ya zo inda sauro yake to shi ma yana cikin wannan hatsari to a gun yan yara da ba su kai shekara biyar bayan waɗannan wanda na faɗa illolin waɗanda suke da hatsari waɗanda ake musu laƙabi da suna irin last retreat ɗin nan waɗanda ba ɗan waɗannan mataki da gaggawa ba za a iya rasa yara na farko akwai wannan dukan ku tsaya ku saurara aji na farko shi kansa fitsarin yaro yakan canja sai ya zama yanayin shi ɗan kaɗan sannan kuma zai zama baki ko kuma ya zama kamar irin kalar ruwan lemon coca cola ana ji ko sannan za a rinka ganin yaro ya rinka kuka na rashin abin nan kukan ba irin yayi ya tsaya ba ya ta yi a rasa mai dalili kuma an duba an taba za a ji babu zazzabi a jikinsa dama ran yaro ne ba iya magana ya wannan tana ce ina ciwon kai ana jigon wani lokacin akwai gudawa ana zigo to amma gudawan gun yaran da suka zaɓi da zazzabin cizon sauro mai hatsari shine gudawan takan canja za a ga cewa ko ruwan nono ya sha haka zai yi gudawar gaba ɗaya ruwan nonon bai canja ba ana jigo sannan za a ga baya so yaron ma ya kama nono ana jido an san cewa musamman in ba fara bashi abinci ko kuma makamancin wannan nono shine abincin shi na farko to ya ki karba ana jigo sannan in duk an ga waɗannan ba da wani mataki ba sannan za a gyara nan zai fara wani abu da yake fara irin zaren ruwan nan ko idan sai kakkafe haka wanda in ba a san abin yi ba sai a saka kuka ana wayo Allah wani zai mutu ko makamancin wannan to idan an bi a hankali zan faɗi yadda za a yi daga wannan lokacin ruwa ake so a ɗan samu a ɗan tsumba ko makamancin wannan rika shafa wa yaran aka har kafin a taho asibiti wannan lokacin da yaro ya fara nuna alamomi na zazzabin cizon sauro masu hatsari babu wani abu da za a iya yi a gida babu asibiti za a taho saboda duk wani mataki za a ɗauka ba na taimako ba ne in dai ba shafa ruwa a kan nan ba domin kada su manya ya ja wani lokaci kuma a rasa yaran waɗanne daga cikin waɗannan alamomi da na faɗa sukan yi tasiri a mujazar yaran zuwa ga a rasa shi ma gaba ɗaya to bari kuma mu yi magana akan illolin kan mata masu juna biyu illar zazzabin cizon sauro a gun mata masu juna biyu ba kaɗan bai na farko ita mai juna biyu wasu alamomin ma na zazzabin cizon sauro ba ta nunawa wani lakabi da ake wa a matsayin da ake cewa asymptomatic malaria ana jigo amma dai babban abin da illar take nunawa shine za a ga in dai illa ta zazzabin cizon sauro ce takan sa a yi bari ana jigo takan kawo rashin jini takan sa a haifi yara waɗanda nauyinsu bai kai yadda ya dace a ce an haife su ba sai a gansu kamar irin bakwai ɗin nan ana jigo illar kenan alamomin na illar zazzabin cizon sauro masu hatsari wanda ake masu lakabi da suna last returning sign of malaria a mata masu juna biyu shine takan kawo mace mai ciki kuma ta rinka zubar da jini takan kawo rashin jini ma takan kawo rashin sha'awar cin abinci na yi masu sauraro a nan namu da aya cikin shirin namu na yau sai makon gobe da Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin duka waɗanda aka ji muryoyinsu Ibrahim Alfa ke cewa huta lafiya. ya rikice malala gari na ya zasu babu illa kiri da kisa ni in ya kwalla sun kina Malam Iro da Tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Dubban musulmi a kasashe daban-daban sun yi zanga-zangar nuna ɓacin ransu dangane da ɓatancin da wata mujallar ƙasar Faransa mai suna Charlie Hebdo ta yi wa annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Wasu zanga-zangar da aka yi sun bige da zama zoma. domin a jamhuriyar Nijar an kashe kimanin mutane hudu jiya Juma'a a birnin Zandar da ke kudancin kasar inda masu zanga-zanga suka bankawa cibiyar al'adu ta kasar Faransa da wasu coci-coci wuta. Amurka da Ingila sun ce za su yi aiki tare domin rigakafi ko kuma daƙile hare-haren musulmi masu ra'ayin riƙau. Ƙasashen biyu sun yi wannan furici ne a yayin da 'yan sanda a Turai suka kama mutane da dama waɗanda suke zaton 'yan ta'adda ne. Jami'an ƙasar Malawi sun ce ambaliyar ruwa ta kashe akalla mutane 176 kuma ana tsammanin ƙarin ruwan sama kamar da bakin ƙwarya cikin makonni biyu zuwa makonni uku masu zuwa. Jiya Juma'a mataimakin shugaban ƙasar ya ce tana yiwuwa yawan mutanen da suka mutu ya ƙaru domin an ba da rahoton cewa akwai mutane da dama da suka ɓace. Ya ce yankunan da al'amarin ya fi muni an kasa kaiwa gare su. domin ambaliyar ruwa ta yi awon gaba da hanyoyi da kuma gadoji. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.